matasa mabotan sauraron shirin mu haɗu a fada barkan ku da haka barkan mu sa kasance tare ku a cikin wannan shirin namu shirin da ke zo muku a kowane ƙarshen mako daga studio kalangu mai gabatar muku da shirin a yau fanta shamsu sai isa lawali akan inji ce soir dans votre émission tous à la fada installée à l'université Jubo Hamani d'Etawa nous allons parler de la rentrée académique 2023-2024 des étudiants de l'université et aussi parler des opportunités qu'offre cette institution aux jeunes wato yau shirin namu zai karkata ne akan yadda ɗaliban jami'ar Shibu Hamani ta tawa suka yi rantirekinsu da ma wani irin L'Université Jibo Hamani d'Ottawa a été créée en 2010 avec pour mission essentielle l'enseignement supérieur, la recherche scientifique fondamentale et appliquée et la diffusion des résultats, la formation et aussi le perfectionnement de cadres. Par ailleurs aussi, la région d'Ottawa offre un avantage géographique stratégique au cœur d'un complexe agro-industriel et des voies commerciales majeures. Elle se distingue par le développement des secteurs clés tels que l'agriculture, l'élevage, la production et bien bien d'autres domaines. Comment s'est effectuée la rentrée à l'université Comment fonctionne l'université d'Ottawa Quelles sont les opportunités d'études et aussi d'emploi qu'offre cette université c'est combien biyo mu kenan a cikin wannan shirin namu na mu hada fada inda yau za mu kwashe mintuna 35 muna tattaunawa tare da manyan bakin namu. Masu masauraran mu yau a cikin fadar tamu da ta yada zango a nan tsakar filin jami'ar Jibo Hamani ta Tawa tare da matasa ɗalibai na University kin za mu tattauna ne kamar yadda na faɗa kan opportunity da kuma rantiri. Ba tare da bata lokaci ba zan ba su dama wannan su ya gabatar da kanshi zan fara da wanda yake da mata. Salahuddin Mamma Hamisu Galadima, etidiyan ne ni a University Jibo Hamani, EIT Institut Universitaire de Technologie. To barka da zuwa a cikin fadar tawa. Barka gare. Sai nan kusa da shi. Sunana Abdu Bako Adam, étudiant ne na university na Tawa, a même temps le SG de l'Université de, de Tawa. To kun shi muna ma tare da SJ na University Kintawa. Eh suna na Dauda Kada Abdulkadir, HDN na Faculty de science Agronomic. To barka da zuwa kai ma a cikin fadar tamu. Suna na Isiyanu asuman HDN na FADEC, Precisement en Economy. Eh, suna na Idiro sanusi HDN na Faculty de Sciences et l'Education, Université Tawa. To, on On leur souhaite à tous la bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Zan fara da SG, SG la rentrée, yaya aka yi? Za mu ce kamar da ku gani ko ina ɗalibai suna yawo su rentrée ya yi kyau sosai. Eh, a tarihin jami'a ta tawa dama ba mu san da rentrée ɗauki lokaci ba. Tunda a jami'o'i da gare mu guda takwas na na jamhuriyar Niger. University tawa tana cikin jami'o'i wanda suke rantiran su da wuri kuma suke idawa da wuri. Yaushe ne kuka yi rantiran? Ni rantiran mu cikin September ne. 4 september le 4 septembre, on rentre wi il ba su le 4 septembre, le 4 september rentre gaba a le sabbin ɗalibai da aka ɗauka mai ɗalibai wanda suka zama suka yi kamar bara eh, sunan jami'a tawa le 4 septembre sun yi rantar kinsu har. karatu ma examen le 5 zuwa le 6 Combien Allah na tafiya daidai kenan fannin karatu komi na ta daidai ba mu da wani tsala kan harka karatu nan le jami'a to yayi Um, ya ita wannan jami'ar take tafiya? Mi da mi ta kumsa filiyar nawa ke da kwai? To jami'ar tawa tana da filiyar da yawa. Eh, in kun dauka akwai UUT, Institute University of Technology, wanda a ita kaɗai tana da filiyar guda goma. guda goma nan kuma ɗalibai ne ake hudawa wanda deja eh, c'est des produits finis qu'on appelle des professionnels eh, wanda suke ilimin fusa da kimiyya wanda a ciki muna ɗaukan akwai communication enterprise su ma muna da wakilin su ko eh akwai wakilin su shine a hannun na na haguman nan akwai wakilin su nan muna da filiyar guda wajen goma akwai communication enterprise akwai jashte akwai logistic akwai eh, ina ji waka bakin mai ta tahi da eh, bar mu juya bangaren shi sai ga muna Salahuddin ku ne wakilin uit na tawa yau a cikin fadar tamu to ko za ku iya gaya mana ya ne ita yi ta take ya tsarin take ko da yake SJ ya wara eh, UT muna da filiyar guda goma kamar yadda SJ gai muna da guda takwas daga primar ane zuwa dezem ane wanda ake samun diploma wato DIT su un guda sai an je lisansi sai ne da lisansi ake buɗa su wanda muke da su a DIT ke wannan su informatique de gestion maintenance informatique et réseau sannan muna da management des unités commerciales muna da communication des entreprises gestion hôtelière et touristique ya finance banque cge comptabilité gestion et entreprises. Euh, enfin akwai mlt management des Transports Logistiques. J'ai a une licence de gestion des ressources humaines C'est un jour ga wanda yake kusa da ni faculté sciences et l'éducation fsu fsu to fsu ya tsarin ta yake mi da mi ta kumsa eh, to fsa tana university ta tawa ta kasu guda biyu akwai fannin da ake ce ma didactic en français fanni ne wanda ake horar da mushanni ana horar da ɗalibai waɗanda bayan sun gama karatunsu na jami'a in sun samu diplom za su je su karantar da yara na college da lise bayan wannan fanni akwai wani fanni wanda aka ce ma science l'education shi kuma fanni ne wanda ake horar da mutane waɗanda za su iya jagorancin makarantu na kwaleje da lise ana horar da ɗalibai waɗanda in sun gama karatunsu za su iya tunani su ga dukkanin matsalolin da ake iya samu bisa kan education saboda su kawo ma mutane Eh, hanya ta hita ga waɗannan matsaloli da education ke fuskanta suna ake ce ma a faransai le planificateur de l'education to sai na gaba kuma ni suna na isiyano usman wakili na faculté de droit d'économie et de gestion faculté na fadega ya kashi ya rubu kashi biyu shi ma akwai wanda suke étudiant économie et gestion akwai wanda suke étudiant droit wajen économie et gestion in an wajen licence il y a des spécialités. On a la spécialité analyse politique et économique APE et la spécialité gestion des entreprises. En master aussi, il y aura d'autres spécialités. Il y a EID, les experts en développement, il y a la finance, il y a le marketing. Voilà le département économie. Eh, wakili na ɗalibai wanda suke agro fsa gidan gona mm-hmm. to agro da ta kumshi a shekara ta farko da ta biyu ɗaliban duka a guri guda suke abinda ake cewa troncomen mm. yawwa in sun ta yi troisième année a nan ne ta kasu gida hudu wanda su ma dai professional ne specialité ta hari akwai aménagement et gestion des ressources pastorales wanda kawai suna yin harkoki ne karatu saman shahi tout ce qui a rapport avec les animaux akwai um, aménagement et gestion des forêts et fisheries wannan su kuma suna karatu ne abin da ya shahi environnement akwai aménagement et gestion des eaux et sols. wanda suna karatu ne saman abin da ya shahi ruwa kuma da da shahi kasa suna iya suna kama yanayin kasar in tana iya ba kawai yin amfani in an yi noma ko wani kuma akwai wanda suna saman speciality culture irige e eh, matrice de l'eau su ma suna tahiya ne saman harkokin ruwa kuma da harkokin eh, noman rani da wanda ake yi cikin damana mai na itatuwa ba manyan itatuwa ba kama misali lemoringa eh, le chou le salade le poivron ainsi de suite su wanga formation da hudu ce ake dama a guro alafin. ok tambaya ta ta gaba shine ku a nan wurin in aka aje matsayin ku na wakilai yanzu in komo a matsayin ku na ɗalibai fannin karatun kowa da fannin karatun shi ku eske sun yi daidai da burukan eh ni ina yin cewa ya yi daidai da guri na tunda ko da na samu bak a gida ni shuwa bi na yi na ce ina so in yi agro ko kuma ina so in yi medicine yanzu bayan an tantamna an shawara da yan gida sai na ɗauki agro eh kuma da na ta yi lisans bari na aka yi na zaɓa abin da nake so kenan ni ina iya cewa karatun da na yi lalle ya yi daidai da guri na. to isiya fannin karatun da ka zaɓa tun kai kana karatu a fadiggu iske ya yi daidai da burinka dama wannan kaso ko kuma ka shiga dayin bon gaskiya otu da bi lokacin da ni sambak ban da tunanin kamar zan yi ekonomi na yi tunanin in yi medicine ko kuma in ta in yi karatu inda zan zama an sanyan direct da kwamsa enas to ban samu wannan shansu ba gaskiya sai aka ɗauke ni ekonomi isi tawa bon da ni fara dai kom na ce zan gwada ne in gani kadin a hiddo yancan na hwara dai na ji kamar tusai kwamfe dai ina ganewa kuma ni ga mu da yawa dai suna nan dai sai ni samu ambition gaskiya ta continuer en économie. Par après j'ai compris que c'est l'économie qu'il me faut. Voilà. Baka bace ba kenan. Ah, tukare <laughs> je suis understand donc si je peux dire. To sai gare ka Sanusi, Sanusi kai fa ya fannin naka yayi maka daidai. Eh, Dama shine burinka. Lalle wannan tambaya ce mai kyawu. saboda masana da yawa sun yi bayani cewa idan mutum yana so ya samu nasara kan abin da yake yi to ya zaɓi hanya wadda take burge shi to lallai zan iya cewa wannan fanni da nake yi yana daidai da gurina saboda harkon zawa na ga jami'a ta tawa ba wannan fanni na fara yi ba akwai fannin da na fara yi har na wuce primar a ne na zo deziem a ne na samu labarin cewa akwai wancan fannin sai da ni kuma bayan mutum ya gama wannan karatun akwai wasu fannunuka da zai iya ci gaba da karatunsa waɗanda sun yi daidai da wasu guruka nawa waɗanda ni kaɗai na san su cikin zuciyata. Sai gare Salahuddin na UET. Eh, ni ma zai ce wannan ya yi daidai da gurina saboda daman tun lise da na yi daman basa kamfanin da na taho gina a lise na yi maintenance informatique electronique kuma allah ubangiji da ikon shekadara a ita da tawa akwai maintenance informatique et réseau to lillahi kuma abin da na tsammani kuma da abin da Allah ya zaba min da gani haka ne kuma daidai da guri na dama ta ina yaro ina da gurin zama informatician kuma gashi ubangiji Allah ya cika min wannan guri ko kuma ta ina dab da cika shi insha Allah to don me yasa kuka zaɓi university kin tawo ko ku dama yan tawo ne buku son ku motsa ko kuma eh, ba ni ba na tawo ne ba ni na jihar da magaram ne kuma na zaɓi jihar tawo ne saboda na ji labarin yadda yanayin karatun sa yake suna mai da hankali ba su kan karatu babu retar suna da malumai na kirki to abdulkadir kai ya aka yi ka zaɓi tawo eh ni na zaɓi jami'ar tawo ne ba wai dan ina dan cikin jihar tawo ba ne. ni asalin dan jihar da magaram ne na so in yi medicine daman da in zamna a gida ko kuma in tayi niame to daga baya tun can gida akwai wanda suka yi university ta niame kuma akwai wanda suka yi university ta zandar har da ma wanda suka yi medicine suka ce mini gwanda kama in tahi inda babu retar sai na gani kuma tun da ban yin medicine ga agro sai na gani da maradi da difa agro insu kama formation general ne sai na ce to bari in taho universitan tawa ga babu academic kuma ga formation professional ne kuma ga encore na ƙara samun me ake specialization specialization da wangare ake cewa tarbiyya tunda mine ne zan samu tarbiyya deja na buru gida kinan zan san an bar gida me ake ci ya ake shi me ake shiga okay yawa to haka nan dai ne yasa na to na gode sosai abdulkadir yawa matasa kafin mu ci gaba da gabatar da shirin namu za mu sha yin baiwa yan matan studio kalangu fili tare da wannan shirin nasu wanda suke ce ma la rubrique rose Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses coucou les filles, comment allez-vous Dans la rubrique Rose de ce samedi, nous aurons quelques astuces de beauté avec les produits de nos cuisines. Ça sera avec moi, Mariam. Puis dans l'espace euh, santé et bien-être avec moi, Ruki, on vous fera découvrir l'importance de l'hydratation du corps. Et enfin, en cuisine, nous découvrirons quelques idées qui facilitent la vie. Et c'est avec moi, Fanta. Coucou fidèles auditeurs et auditrices, aujourd'hui je vous ai concocté les astuces beauté suivantes. Le masque au miel, il sert à repulper le peaux fatiguées un peu froissées sur un visage bien nettoyé. Repartir deux cuillerées à soupe de miel pur en évitant les yeux, le nez et la bouche. Laissez poser 15 à 20 minutes puis passer un petit bain de vapeur sur le visage et nettoyer à l'eau claire. Le coup d'éclat du citron. Le citron éclaircit le teint et resserre le peau un peu dilatée. Comment Presser un demi-citron, filtré pour retirer la pulpe, ajouter deux cuillerées à soupe d'eau minérale, passer avec un coton sur le visage démaquillé, laisser agir une à deux minutes avant de rincer à l'eau. Le secret de la tomate. Elle régule le pot grasse, découper une tomate en fines tranches et poser sur le visage nettoyé. En évitant le contour des yeux, laisser agir 15 minutes. Alors moi, le citron, oui, j'ai déjà utilisé du citron. Bon, moi, le citron, ça ne va pas à ma peau. Ma peau est assez sensible, mais le miel, ma peau adore. Ok, Ruki, tu peux toutefois utiliser la tomate. Hein. Désormais, ça sera la tomate. Bonsoir les amis, dans l'espace santé et bien-être d'aujourd'hui, nous allons parler d'hydratation du corps. Nous buvons tous régulièrement de l'eau et toute autre boisson pour nous rafraîchir ou étancher notre soif. L'importance de ces liquides va au-delà. Elles hydratent le corps et l'organisme. Mais quelle est l'importance d'hydrater son corps Alors, mes petites recherches sur le net par-ci par-là me permettent aujourd'hui de répondre à cette question. S'hydrater permet de préserver sa santé tout le monde est conscient de cela. Ce que nous savons peut-être moins, c'est combien l'hydratation est garante de notre équilibre physiologique. Tout d'abord, elle élimine les substances toxiques du corps. L'hydratation permet aussi de réguler sa température. Elle joue un rôle majeur euh, dans le maintien d'une température constante à l'intérieur du corps et plus encore en cas de fièvre. Comment bien s'hydrater Buvez sans attendre d'avoir soif. Donc, euh, vous pouvez aussi varier euh, les sources d'hydratation. Boire de l'eau nature n'est pas forcément facile pour, pour nous tous il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs. Vous pouvez euh, prendre des tisanes, des soupes, des bouillons, du thé, du café et j'en passe. Vous pouvez aussi manger des fruits et des légumes. Certains contiennent plus de 90% d'eau. Pensez notamment à la pomme, au melon, à la tomate, au concombre. Personnellement, j'adore les fruits. Et vous ah, On adore tous les fruits. Par contre, pour boire de l'eau, j'en bois oui quand j'ai soif, mais euh, j'abuse pas. Il faut abuser. Euh, L'excès de tout est nuisible sauf l'eau. Hein. tes astuces. <laughs> Coucou les filles, c'est Fanta. Bienvenue dans l'espace cuisine. Aujourd'hui, on va parler de quelques astuces intéressantes à connaître en cuisine. Astuce numéro 1. Ne rincez pas les pâtes. Lorsque vous rincez les pâtes, le goût et l'amidon naturel qui aide la sauce à coller sur les pâtes partent avec l'eau. C'est pour cette raison que certaines recettes suggèrent de récupérer l'eau des pâtes pour faire la sauce. Astuce numéro 2, la cuisson des œufs. Et pour cela, le sel est votre meilleur ami. Vous voulez que la coquille de vos œufs durs se détache en gros morceaux plutôt qu'en millions de petits fragments. Ajoutez une cuillère à café de sel, soit 5 ml, à l'eau avant d'y plonger les œufs. Dernière astuce du jour, comment dégraisser une sauce. Mettez des glaçons dans un tissu bien propre et placez-le dans la sauce. La graisse deviendra ferme et se retirera bien plus facilement. Fanta, pour ton astuce des pâtes, là, personnellement, euh, j'aime pas que mes pâtes se collent. Donc, moi, je rince toujours. Bon, Tout après tous les goûts ne se discutent pas. Exactement. Donc, euh, c'est tout pour la rubrique rose d'aujourd'hui. On espère bien que toutes ces astuces vous serviront dans votre quotidien. Dansons sur Ancré de Emma pour clôturer cette rubrique. On se dit à demain pour d'autres astuces. trop, Sans Et ça devient mode, et un lendemain sans toi. Je perds le nord quand je suis pas dans tes bras. Si c'était ta repère, je choisirais encore. Bébé, dis-moi, entends-tu ce que veut te dire mon cœur? Bébé, dis-moi, seras-tu toujours la cause de mes Amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fin inda yau anan tsakar filin jami'ar artawa. muke ci gaba da tattaunawa akan maudu'in mu na yau. L'université de Tawa situation de la rentrée et opportunités pour les jeunes. Za ci gaba da tambayoyin mu. Esi je zan karkato gare ka. Mun ji opportunité kin da university kin Tawa ke badawa ga matasa. kamar yadda wakilin kowace fakulte ya gabatar mana da fakultansa to wani irin difficulty ne kuke fuskanta a naku bangaren to difficulty da ake fuskanta yawanci ba ta fannin karatu ba ne e yawanci sai dans le service social tunda kun ga karatu muka zo mi in kun diba nan ga bayan mu wannan ita ce cité maire kaɗai da gare mu inda ɗalibai suke zama wannan cité maire ba ta ɗaukan sama da mutum ɗari uku a jami'ar tawayo muna da sama da mutum dubu goma kenan wannan yana nuna kenan yawancin su ba anan suke ba kenan sai an kawo su za su karatu to muna da wannan matsaloli na transport da abin da service transport na bisusi eh, alhamdulillah kwanan nan mun samu biyu guda biyu mai wannan bai warware mana matsalar mu ba har yanzu muna fuskantar matsalar bis paske shofar guda wani bisa ya turu biyu turu uku me dai za a ce alhamdulillah akan wasu jami'o'i wannan matsalar eh, ba ta kai ta wasu jami'o'i mai kamar da shi matsala ce birman da a suna zuwa a retar za a fara kuwar karfe takwas ɗalibi ya kamata a ce ya zo tun karfe bakwai a nan ga zai karin shi in ya karya kuma ya shirya tse ya shiga karatu me kai kana cikin bus kana diba hour musha sha ya fara kur karfe tara an kawo ka bus muna da wannan matsala ta fara kiran da gare mu kan harkan karatu muna da na infrastructure infrastructure da za a yi karatu me shi ma za mu ci alhamdulillah yanzu an dan rarrage wasu tunda wasu ana yin yadishan ciki son an kur nan saman campus bi parce nan campus N ne muna da campus eh, do nan ga a mun do 100 da mu nan akwai eh, des amphitheater da suna nan an kur da shance wanda alhamdulillah muna tsammani nan da yan watanni za a ida su to bayan wannan sai matsala shi ma wajen harka na na eh, na restoration harka na, na abinci wani bi ɗalibai suna fuskantar yan matsaloli kai saboda in an yi abinci wani ɗalibi wanda mushe rike su suka kai karfe daya in ya to za a ci mishi wanga service na gana cikin university ya ida sai da service na na city kun ga akwai wahala ka koma city kuma ka sake ka sake dawa su yan matsaloli da muke fuskanta fasko gaskiya sha'anin karatu mu da wani matsala fasko duka faculty kuma da suka gaya muku yawanci nan sun zo ne saboda akwai eh, karatu eh, mai kargo ana akwai karatu wanda akwai mushina wanda suke ba karatu barma mai kyau retar kuma babu hiran shi a jami'a ta paske ko droit da aka sani a niger da droit faculty da primar année sai kai shekara uku shekara hudu a tawo ba haka nan bane sai ga yau ka zo ka an 2017 an 2020 kana licence ɗinka a jami'a ta vraiment wannan duk bane alhamdulillah wannan wanda wasu matsala da shahi vraiment karatu kai tsaye sai dai abin da yake taimakawa ai karatun wannan matsala muna da shi vraiment shi ma dai muna fatan Allah yarda nan gaba kaɗan ya da musician ita prise wanda vraiment za a warware wannan matsala insha Allah to kun ji yadda SJ ya yi bayani a jimilta na kalubalen da kuke fuskanta wasu 'yan kalubale a cikin wasu fannukan daban da na karatu ba to a jimilta ya kawo kenan na university kin tawo gaba ke ɗaya ko ana ku bangaren don different faculty ko akwai wasu particularity daban da kuke son ku tabo mana abdulkadir to in ku ɗau fannin agro faculty ne wanda professional ne Mine ne ya kamata a dinga samu sorti pedagogic dan wannan abin da aka hudi na cewa faculty professional ce ya zama daga mutum ya huta ya san terrain kamar yadda ya san saliya. to matsalar dai da ake fuskanta a nan a yanzu yanda ake ciki theory ta haifi practical bisa kinan inda a ce a samu mota a ce wannan practical ita ma ana yin ta a ce ko ta maciyar ma an dama tunda duk maciyar inda aka yi asal sai ga in an yi daji an dawo sai ka gane ta akan bisa billahi wadda kawo ne aka yi kauce to bayan wannan kuma in aka ɗauka akwai bannin wanga karshe in aka ce harka professional ce yana bukatar sutenance to yanzu daga karshe sai aka zo aka ce ma an hudda su tenansi me yanzu in aka ce stage ne mutum zai ta yi ya yi collect redo ne ya dawo ya yi rapor ya ajiye babu wani cv babu wani encadrament kawai na memoir gaskiya abun da kama wuya su dai ne matsalolin da nake iya kuɗi yanzu mhm. to sai gare ka isiya isiya ku a faculty ɗinku economy menene matsalolin da kuke fuskanta particular matsalolin da muke fuskanta bisa ga wanda sj ya bayyana le plan social muna da matsaloli vraiment on na les moyens nécessaires pour l'accomplissement de notre étude notamment la sœur informatique parce qu'on a besoin de faire des pratiques surtout en économie au master on a, on a des matières même pratiques on est là en train de faire seulement les théories eh, bayan ga wannan problem kuma au niveau de la scolarité gaskiya étudiants suna samun de traitement qui sont pas vraiment bien quoi parce que yanzu in kuka ida kana bukata a baka attestation safaran daimuwa sanusi kuwa ana ku bangaren fa inda babban matsala take shine kamar yadda na yi bayani wannan fannin ya kasu kashi biyu akwai inda ake formal sanyen waɗanda mushannu ne su in sun gama za su su karantar da ɗalibai na college da na lise to bayan shi akwai wani ɓangare wanda ake ce ma science de education. ɓangare ne wanda yake niger abu ne sabo wanda ba a san da shi ba sosai saboda nan gama university tawa sai ta an 2014 aka yi kreyan shi da farko da mutum ya tambaya za a cewa wannan bangaren ana horatar da ɗalibai waɗanda za su jagoranci makarantun ne wato lai directeur d'établissement ou lai proviseur ou conseiller pédagogique ou inspecteur mais dans la pratique kahin mutum ya zamo director na etablissement il faut que ya zama mushe na ɗalibai ya shekara 25 bisa terrain kahin ya zamo provisor ko director sannan wanga bangaren an zo an yi formen mutane waɗanda an ce su da sun ida an ba su su suna da ilimin da za su iya tahiya su jagoranci makarantin ne to yanzu matsalar da mutane suke fuskanta wannan bangaren kamar har yanzu ana iya cewa nan ga nijar eh, les autorités da duka waɗanda suke sa hannu bisa kan tafiyar education ba su san da ɓangaren ba har yanzu sosai za a iya cewa saboda a kullum in ina dibawa in an yi lansin lai zofir a appel a candidature cikin ɓangaren da aka sawa ana zan precise kana ganin suvan a sa lai titulaires d'un diplôme an économie u an ou bien en psychologie, mais rarement tu vois là où on a précisé les titulaires d'un diplôme ancien c'est l'éducation d'une manière générale. To wannan su ne da a yau ɗaliban wannan ɓangaren suke fama da su. To Salahuddin ban manta da kai ba kai ku na yi te ne kuke fuskanta. kusan gabaki ɗaya kalubalen namu da iri ɗaya ne kayan aiki ko aparatik inda yanzu aka ɗauka kamar fannin mu fartama informatik da mu da informatik da sa ya maintenance informatik e rezo shi yau kamar bangaren maintenance informatik e rezo aka ɗauka kusan rabin ta ma za a ce gabaki ɗaya pratik ce an yi son pratik ɗinta ta yawa bisa kan teori mai teori ita ma tana na ta wajen gaske tana taimakon ka bisa ka ga pratik kinka shine ban mu da kayan aiki wannan na pratik kuwa suke kin mu ta yawa tunda ko kakani aka dora ka basa tayaran aka kwatanta maka abu wannan gaya da zaka yi shi wannan gaya zaka sai sai ka tuna cikin kurin nan naka da malamin ka yi maka ya ka tuna ka ce au yanzu ne ma ka gane da kaza kaza haka ne yake wannan shine kaza to mu ma wannan shine fatan mu dai kwa ubangiji allah ya sa mu samu salta mu na tefe da mhm. kaya da material ga baki ɗaya shine muke so amma kuma kamun Allah ya tuka mana wannan wata mhm. kiran da nake kuma ga ɗalibai yan uwa abokaina wanda suke informatique de gestion da maintenance informatique et réseau ba a limitan ka bakin kurkin da malamin ka ya baka mu muna nan ne saboda research mhm. na gode sosai Salahuddin yan uwa matasa kafin mu ci gaba kun san fadar tamu ana yi ana shakatawa ne Ertas, ertas, tenere. Ertas, ertas, tenere. Ertas, ertas, tenere. Ertas, ertas, tenere. suna da itace ƙasar afrika wasu su suna da teku shawal tenere cikin ta nere a madal na can Voilà, c'était la pause musicale de la fada. An matasa za mu ci gaba da gabatar muku da shirin namu na muhada fada wanda ya kawo ziyara a yau a University Kintawa tare da ɗaliban ke tattaunawa da su akan matsalolin da suke fuskanta opportunity kin da ke gare su. SJ zan komo gare ka. SJ iskil ya des initiatives a nan University Kin kamar wasu club na étudiant kuma menene amfanin su? Eh akwai club sosai da yawa na étudiant. tunda in kun ɗauka kusan yanzu eh, kowace faculty ma na ga in kuka hudda fsa faculty science agronomic wanda ban sani ba duk suna da club in kun ɗauka a uit e akwai da rezo da club wanda suna kaiwa kaman guda hudu pratikaman kowane department yana da club kin shi amfanin wannan club kin ko ne a kama ma a bakan ne kaman da shi wannan uit e ce kama juma su ne don la pratique abin da aka yi muku teori wani shi ya gane wani daga isabir ya hito wani daga lise eh, technique ta maradi ya hito mhm. wani shi kuma lise da sayan general ne a nan ne har gana abubuwan shi wancan da ya ga wasu abubuwa can sai aka kama amma juna ci tora a te juna sai gani kowa ya gane mhm. an hannun kulafi na hawar kenan wannan su kama su ne eh, su in kun ɗauka fesa tun da shi wani da muke tare da shi eh, sanusi da yake ita shi kanshi president ne na wani kulafi na fsu nan ga sartori da l'education wanda su ma hakanan suke yi su kama ma abokanan su na cutura abun da abokanan su su gane ba su kama su in sabbi sun zo ishirin kayan su gane plus oriente a tamta musu ya harka ta university take ciki ya ake evaluation ya abuwa suke wara hakan gani in kun dauka fadeg suna da club da yawa Il y a des clubs oratoires, il y a des clubs, il y a, il y a des clubs de lecture, il y a Reguta, il y a Ajuta, il y a beaucoup de clubs wanda su ma kowane ta fannin su ne suke kakkamawa ne a bakanin su a taimaka ma juna a ga vraiment kowa ya samu abin da ya zo kuma wannan clubin duka suna aiki ne tare da da committee executive committee executive yana kama musu yanda in harka ce ta financement ko harka ne na vraiment eh, material duka aka musu saboda su kai ga maci inda suke so suke bukata wannan

kuma in ka zo ka nan da izinin allah in ka kama jiki ba ka tsaya wasa ba ka biya abokan da ba su ba insha allahu ka zo a ɗan lokaci kalilan ka da karatun ka ka koma wayanka abinda suka aiko ka ka zo kayi kuma za su yi alfahari da kai saboda ranar gobe shine insha allahu Avant de clôturer, chers auditeurs, nous allons accueillir Seno 50% et sa chronique du jour. Amis de la FADA, bonsoir. En cette période cruciale du 25 novembre au 10 décembre, dédiée à la lutte contre les violences basées sur le genre, les VBG, il est impératif de braquer les projecteurs sur cette réalité souvent occultée. Les VBG transcendent les frontières, touchant des millions de personnes à travers le monde. Derrière cette statistique se cachent des histoires de douleur et de résilience. Eh bien, les VBG ne connaissent pas de limites géographiques, économiques ou culturelles. Elles prennent de nombreuses formes, allant des violences physiques aux abus émotionnels et économiques. Les victimes sont souvent confrontées à un cycle de silence et de stigmatisation, rendant la lutte contre cette injustice encore plus difficile. Cette période de sensibilisation est une opportunité cruciale pour remettre en question les normes sociales toxiques qui perpétuent les VBG. Il est essentiel que chacun prenne part à cette lutte en encourageant le dialogue, en soutenant les survivants et en promouvant l'éducation comme moyen de prévention. C'est tout pour aujourd'hui, on se prend de même. Merci c'est nous. Aujourd'hui, nous étions en compagnie des étudiants de l'Université Tawa. Il y avait Douda Kada Abdulkader de la FSA, Isiano Mou Asuman Fadek, Idi Rouafi Sanusi FSE et Maman Hamissou. Galadi Masalahoudine. Il est le représentant de l'UIT de Tawa et nous étions aussi en compagnie du SG de l'UNIT, le représentant des étudiants gabaki daya. Kamar yadda suka faɗa university kinsu university ce à babu retar akwai mai da hankali sosai sun kuma kawo mana dukkan opportunity kin da ke da kwai une université kin Tawa. Haka zalika sun kwatanta mana waɗanne kalubale ne suke fuskanta. Donc, on va se dire au revoir amis jeunes et à demain pour une autre émission.